أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك كل التابعين مدة الأحكام <clears throat> بابي ديكي بياني كان حد الخمر حد الخمر يو بوكوي آه بو ga watan ta shekara 2013 miladiya daidai da 26 ga watan da ula ta shekara 1434 bayan hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba da karatu muna babu haddul khamri babu da yake bayani akan haddi mutumin da ya sha giya <clears throat> shine ma'anan babin alhaj shi ne ma'anansa alman shi kuma alhamr malamai suna cewa ma'anansa shi ne asataru wata raɗiya wato rufe abu daga nan aka samo khimar abinda mata suke rufe kansu da shi khimar saboda suna rufe fuskokinsu da ko kuma kansu alhamru din saboda yana rufe hankalin mai hankali sai mai da shi mara hankali shi yasa ake kiran shi alhamru a na larabci amma a shari'a in ce alhamru ismun likulli ma khamara al'aqala wa min ayi nau'in min al'ashriba wato suna ne ga duk abinda da yake gusar da hankali na kowane irin nau'i da ake sha ba wai sai ita giyan kawai ba duk wani abu da aka san shi yana gusar da hankali to sunansa alhamru a shari'a ba wai sai ita giya kawai ba ko da nono ne aka yi masa wata dabara ya zama in aka sha hankali zai wuce ya zama khamru a ma'ana ta shari'a ko da zuma ne aka yi mata wata dabara ya zama khamru don da yawa giya din ma daga abinci ne ake wanda ake amfani da shi ake wata dabara gero ne ake zuwa a jiƙa shi da ruwa a sashi a wani wuri wanda babu iska ya dan tsira mafi yawa kamar masu yin burkutu bayan ya tsiro sai je a kai shi nika da ruwa shi kenan ana sha sai ya zama burkutu ko ya zama giya din mafi yawa kaga da masara da su da su ake yin giya din to duk wani abu da yake canza hankali ke guce ma mutum gutar da hankali mutum ana kiransa giya shi kuma haramcin giya ya tabbata daga alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai ayan qur'ani take cewa ya ayyuhal amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku waɗanda kuka yi imani lallai ku sani giya da shasha da kuma duk abin da ya shafi dangin su waɗannan abubuwa haramun ne gazamta ne najasa ne daga cikin ayyukan shaidan fashtani buhu la'allakum tuflihun ku nisance su ko za ku samu babban rabo a ƙarshen aya sallah shi inna ma yuridu shaytanu shaytanu an kumul. bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah yake so ya sanya gaba da giyayya a tsakanin ku a giya da kuma shasha don ya hana ku batun Allah kuma ya hana ku sallah ka gama anan giya kenan giya da a farkon musulunci kafin saukan waɗannan ayoyi ba haramun ba ne saboda shi yasa malamai suke cewa a kan a malaman usulu usul al fil ashiya al asalin duk wani abu halal ne a da kowane abu abinda za ka sa a bakin ka ci ko kasha ko tufa ko wani abu halal ne da ka gani ka yi amfani da shi har sai lokacin da aya ko hadisi zai shi maka a wannan abun haramun ne shi kuma a ɓangaren ibada shi kuma komai tawakkufi ake yi ba za a fara yin ibada ba sai an samu umarni sallah ba za a yi ta ba sai da ka samu ya ayyuhal ko kuma a ke musala zakka ba za ka yi ba sai ka samu aya to shi kuma abin da ake amfani da shi na yau da kullum ka yi ta yi kawai sai lokacin da ka samu hani don da mutum ya ganka kana cin wani abu ce maka me yasa kake ci to ka tambaye shi me yasa ba zan ci ba ne zai kawo maka dalili da kada ka ci wannan abu ko dalili kada ka sha wannan abun sha ko dalili kada ka sa irin wannan tufa ko hula ko takalmi shi zai kawo maka dalili in bai kawo maka ba to kana kan asali asali komai halal ne shi yasa a farko da giya ita kanta halal ne ana sha daga baya <clears throat> aka sha sai ya zama wajen sallah ana iya samun matsala kuma a sallah ana son natsuwa fuskantar Allah to sai Allah yake faɗi ya yi ayyuhal na amanu ta taqrabus salata wa su kara hatta alamu ma kuluna ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah alhali kuna masu maye har sai kun san abin da kuke faɗa shikenan to mutum bayan sallar isha'i sai je shagiyansa kafin asubahi ya watsake to sai sallah asubahi lami lafiya bayan asubahin yana so sai ya sha zuwa kafin azhar ya wasa kyaman gab da sallah ba zai sha ba saboda yi sallah haka to shikenan sai Allah ya saki saukar da aya yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul ma ithmun ko kabiru wa manafi'u wa wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayan ka game da giya da shaja ka gaya musu akwai amfani akwai kuma laifi sai dai laifi ya fi yawa hakanan har Allah ya sake saukar da wannan aya wanda daga nan aka haramta giya gaba daya Allah yake faɗi lallai ku sani giya da shaja da sauransu dukkan su haramun ne ayyuka ne na shaidan ku nisanci waɗannan abubuwa shine Allah yake faɗi shaidan yake so ya sa kiyayya da gaba tsakaninku da ƙarshe shi fa hal antum muntahun shin za ku hanu sabai suka ce mun hannu suka daina shan giya daga nan giya ta zama haramu a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani kullu muskirin khamru wa kullu khamrin haram duk wani abin da ke sa giya ne duk abin da yake giya kuma haramun ne a wani wuri annabi sai kira giya ummul khaba'i duk wani cegantaka ko duk wani wato laifi to giya ne ita ce uwar wannan laifi kenan shi yasa aka haramta giya saboda a kiyaye hankali shi yasa in mutum bai da hankali Allah ma baya mu'amala da shi sallah ma an ɗauke masa komai za a ɗauke masa saboda rashin hankali to duk abin da zai mai da mutum kaji to kaga mutum mai hankali ya kiyaye wannan abu saboda wanda ya sha giya ya zama kaman bayi da hankali yaro ya fi shi sai ga yara ƙanana suna wasa da shi saboda me ya sha giya hankali ya tafi a gidansa sai ga mai da shi kamar yaro sai a kwantar a zaunar irin haka na ba da labari wata rana muna zaune a nan kabala da dan <clears throat> bayan isha'i haka da wasu mutane to ana ma yayyafi kamar haka yanzu nan sai ga wani mutum ya zo ya shawo giyansa abinsa to kusa da gidansa ya zo yana tahowa a ah, tun daga sai mu ga mutum yana irin tambayelin nan tangal-tangal yana zuwa kawai kusa da daidai sai kofar gidansa akan hanya amma fa kawai sai ya kwanta abinsa ya yi ta bacci a wurin nan a ah, wani ce dubi mutumin nan fa ya kwanta abinsa muka yi ta abin nan so wani daga cikin yaran da muke sami yana da rike ruwa wani mai sanyi sosai ya yi kankara sai je ya buɗe ruwa ya ta zuba mutumin har wannan ya kare bai motsa ba a ah, yana duba sai ga ah, ai baban su wani ne to yaran <laughs> abu su ne yana <laughs> kwanci kusa da ce lokacin da ya zo wurin shi ya dauka ya shiga gidan ni na ga kamar ya yi haka ya dauka ya shiga tsane <laughs> ya kwanta kuma akan hanya ne wallahi hanyar bagul mota tana zuwa gab sai ta ga kusa da sai ga mutum ne sai ta kaushe ko mashin akan hanya kawai ya kwanta abinsa ya sha giya to shi kenan aka yi ta yi aka zo aka taba shi ina sai aka yi magana da yaran gidansa yan mata suka zo wannan ya kama kafa wannan ya kama hannu aka shigar da shi baba ka gaya <laughs> hankali babu kenan to nan wannan in akwai kuɗi duka za a iya zare masa kuɗinsa gaba ɗaya kaga daga cikin abubuwa da giya take yi kenan a kaɗan daga cikin abin da mutum ya ɗauke hankali babban mutum ya mai da kansa kamar gara ma yaro da shi to kaga yaransa ne ba amma suka zo suka ɗauke shi suka kai shi gado ya je ya kwanta yi a wurin da sai dai kwana a wurin ana ruwa wallahi sai dai kwana don bai da za a mutum ne ya tashi a wannan wurin ya shawo giya abinsa to kaga sharri ne na giya daga cikin sharri na giya yakan ɓata lafiya na mutum shi kansa jikinsa da haƙoransa da bakinsa za ga mafi yawa mutum yana sha giya da bakinsa da komai a shansa to malamai suna ce tun daga har ta alamunta ya fara fitowa a waje to na ciki ya fi haka hatsari ko taba ko wani abu kaga alamunta yana fitowa a waje yana nuna a hannu ko a haƙora ko a baki ko a kafa to abin da ke ciki ya fi wannan hatsari abun ciki ne yake bayyana a waje mafi yawa to kaga ci kansa cutarwa ne irin wannan to duka waɗannan yana daga cikin malamai sun lissafo abubuwa da yawa irin abin da giya yake na farko dai in mutum daga aka sha giya ba hankali shi ma Allah ba zai amala da mutum ba ibadansa kansa iyaye ba za a karba ba sai koma kamar yaro ba hankali sannan giya yana sanya kiyayya fada tsakanin waɗanda suka sha su biyu ko da abokanai ne in dai suka sha giya ba wancan su da su ya za su yi fada abin su haka na wata rana na zaune na tsaye da rana wasu mutum guda biyu su fi sun shawo giya na gani daga angon kudu suka fito a daidai da gilwan ɗaya na rike da gora ɗaya bai da gora to hanya kusa ga motoci ba sai aka fara ture ture da yana cewa don kaga kana da sanda ne zaka rena mun wayo da tafai <laughs> wallahi kuma mutum daga jan dare suke abinsu suna tawa to kuma suka fara abin nan ɗaya daga sandan ɗaya sai ya tsallake ɗaya bangaren titi na kallon su na ta dariya to kaga sun sha giya sun zama albagaba kenan in ba su da wani abokin fada to su ya su za su yi fada duka irin waɗannan abubuwa na giya ne shi yasa Allah ya haramta giya don ya tsare hankula ya tsare dukiya ya tsare lafiya na mutane ya tsare kuma ɗabi'a duk waɗannan abubuwa in aka sha giya duka ba za a same su ba lafiya ba hankali ɗabi'a mai kyau babu duka lafiya kuma babu to duka abin da zai tafiyar da wa'annan da mutum da yake mai tunani mai kyau zai tsare a wa'annan abubuwa wannan shine a takaice kenan abin da ya shafi giya shi yasa Allah ya haramta da ga duk wani abu da yake cutarwa ga mutum jikinsa ko hankalinsa ko dukiyansa ko lafiyansa za ga Allah ya haramta wannan shi yasa Allah yake faɗi ya ko annabi ne don ya halatta mana at-tayyibati dadadan abubuwa wa yuharrimu al khaba'ith ya haramta mana duk wani abu wanda yake khabith ne bai da kyau don annabi ya haramta shi to giya din tana cikin al-khaba'ith da annabi ya haramta a hadisi mu na farko a wannan babi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamra فجلده بجريدة أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه وإن حديث لك أنس أم مالك رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم أنزو مسد ونمت يا شاقيا فجلده النبي سيمس بولالا بجريدة دزنك إرنا دبينه arba'ina guda arba'in qala wa fa'alahu abubakar abubakar ma a zamaninsa duk wanda ya sha giya arba'in za a masa su ne bulalan giya a zamanin annabi shine bulalan wanda ya sha giya a zamanin abubakar falamma kana umaru lokacin khalifancin umar da mutane suka yawaita shan giya larabawa suka haɗu da mutanen da ba larabawa ba sai shan giya ya yawaita aka mai da abun al'ada kullum to bulala arba'in ne sai ya zama mutane kawai su ma saba ba sa tsoro sai ya ninka ce to yanzu sai nemi shawaran sahabbai ce sahabbai ku zo mu zauna yanzu kaga yadda ake shan giya abun ya yi yawa wannan a bulala arba'in arba'in mutane suna gani ba kobi ba ne ya kuke gani daga cikinsu sahabbai akwai abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ahadul mubashirin bil janna ɗaya daga cikin wanda aka musu bishara da aljanna sai shi yana gani a mai da shi ya zama bulala tamanin shine a khafful hudud wanda wanda in mutu ya yi wani kazafi abin da za a masa a mai da shi haka to sahabbai dukkan su suka yi ittifaki sai zama ijma'i na sahabbai sai aka mai da shi tamanin din to a kansa mafi yawa <clears throat> wasu malamai suke tafiya daga ciki akwai maliku abu hanifa da riwaya daga ahmad da sauri suna gani wannan ijma'i na sahabbai bai kamata a keta shi ba a bacci a haka din tamanin tamanin riwaya ɗaya na ahmad da imamu shafi suka ce a tunda akwai a zamanin annabi ga yadda ake yi a arba'in arba'in zuwa wurin suka ɗauke shi a arba'in arba'in ɗin wannan shine maganar shekul islam da ibn al-qayyim rahimahumullahu dukkan su abinda suke tafiya a kai kenan a wannan kamar malamai sai suka ce to a me yasa a me yi tunda annabi arba'in yake yi abubakar ma arba'in yake yi umar a zamanin sa abin da ya sai ya ƙara to sai suka ce idan har a mutumin da ya sha giya din ana iya ganin mutumi ne wanda giyan ya zama shi wani abu to za a iya masa arba'in din arba'in na haddi arba'in kuma na ta'azir na tsoratarwa to sai suka kasa abin so kaga kayi amfani da hadisan guda biyu kenan ko sai suka ce a tsaya ana amini kamar irin su abu hanifa din da a riwaya ahmad su maliku suka ce a'a ai tun da sahabbai sahabbai dama daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci mutanensa ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin na horonku ku bi sunnata da sunnan khalifofina to wannan yana daga cikin sunnan khalifofi wanda annabi ya umurni abi kuma umar ba shi kaɗai ya yi wannan ba sai da ya nemi shawaran sabbai kuma duk sabban suna nan suka ba da shawara ga yadda za a yi aka yadda da shi to ya zama ijima'i bai halatta kuma wani ya saba masa ba wannan ne kama abin da ya faru iri ɗaya da maganan siki uku a kalma ɗaya a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya saki matansa saki uku a kalma ɗaya a zamani da shi ɗaya a zamani abubakar haka umar da ya zo sai ga mutane suna wasa da wannan saki din to sai ce to yanzu duk wanda ya faɗi kalma ɗaya ya saki matansa a kalma ɗaya suke uku ya siku sabbai suna nan suna ji su ma suka ce a tafi a haka dai kenan to duk malaman fiqihu mazahibul arba din nan sai suka tafi akan mazhaban Umar don suna gani shi kansa ijma'i ne wanda bai kamata a keta shi ba don ijma'i sabbai in suka haɗu akan abu kenan ya zama shari'a to sai su maliku abuwa nifa shafi ahmad dukkan suka tafi a haka sai da shekul islam ya zo ya ga me yasa ba za a koma asali ba to malamai wasu sai suka gani a tun da ijma'in sabbai ne kada a tafi to wasu sai suka rarraba abu sai su a kalli yanayin mutumin abin da yasa ya faɗi ya yi wannan saki a kalma uku a saki uku a kalma ɗaya ɗin da yanayin ko ko wani abu to sai a kalla sai a bashi ɗaya daga cikin fatawowin sai ya zama fatawan nisbi ne wani zaka iya ce masa sakin ukun yayi su dole sai ta auri wani wani kuma sai ka ce a'a a mai da shi daya sai suka mai da shi haka suna gani yanayin mutumin da yanayin yadda yake iya wasa da addini ko kuma zai iya wasa da addini ba sai ya ba hukuncin da ya dace da shi to mun kaman wannan shi ma na bulala 80 din da kuma 40 babin shi ma hadisi guda ɗaya ne a wannan babi sai babi na gaba babu ta'azir ta'azir a lugha shine alman wato a hana wani abu da ake so a aikata shine ta'azir a shari'a shine ta'adibu ala zambin la hadda fihi wala kaffara shine aladabtar da mutum akan wani laifin da yi laifin na wanda ba a sa masa haddi sananne ba kuma babu wata kaffara da aka tanada a wannan laifin to sai masa abin da ake kira ta'azir tsoratarwa wannan kuma ya danganci shi mutumin da kuma shi alƙalin da wani wannan hukunci to nan ba zai zama abu iri ɗaya ba kowa sai a kalli laifin irin laifin irin yanayin yanayin yadda yi laifin da kuma shi ɗin mai laifin jara'ansa akan wannan laifin da kuma abin da zai iya zama tsoratarwa gare shi ne mala yake faɗi a satin da ya wuce wani za a iya cewa ta'azirin da za a masa kawai a fito da ji ya kwashe bolan anguwa shine ta'aziri don ka ce za ka ji taron kuɗi wannan kuɗi ba wani abu ne a wurinsa wani in ka ce kuma kurkuku za a kai shi gida ne alhamdulillah zai dinga samun abinci kyauta to kowa da abin da za a iya gani zai zama masa wato zai tsawatar da shi daga wannan aikin, wani sai a sashi a kurkuku don shi ne wahala a wurinsa wani kuma ce taron kuɗi ya je ya buga ya nemo ce ya kawo dubu hamsin nan da kwana goma ya yi nan ya yi nan ya yi ka ne wahala a wurinsa shi kuma wani kuma ce a'a shi ba kuɗi ba ba kurkuku ba komi ba kawai zai zo ne a zo ya share wato ya kwashe gola masu mota su zo shi zai zuba masu har a kare shi kenan ya ije shi kamar yadda malam ya fara wani kuma wata kowa da irin tashi wani kuma kamar yadda malam ce a je a shirya hulansa dan masa a mangare shi a gaban jama'a <laughs> irin wannan shine ta'azir din to shine wannan babi da ke magana a kai kenan ta'aziri din shine aladabtar da mutum akan wani laifi da yayi laifin nan kuma babu wani haddi wanda Allah ya faɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu kaffara to duk wani laifi da babu wannan to abin da za a yi shine ta'zir din an abi buraidata hani bin niyar albalawi radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yujladu fawqa asharatin فوق عشرة أسواد إلا في حد من حدود الله وانا حديثي دقا أبي بريد سنن سهاني بن نيار البلوي رضي الله عنه صحابين النبي صلى الله عليه وسلم ya risu shekara ta ɗaya bayan hijira ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa la yuladu fawqa asharati ba a bulala sama da goma illa fi haddin sai dai a haddi min hududillah daga cikin haddodin Allah haddi ma misali zina bulala ɗari kazafi tamanin giya tsakanin arba'in da tamanin ga wuce goma nan haddi ne to wanda bai kai haka in ta'aziri ne to daga goma zuwa ƙasa kada ya wuce goma a wannan tsoratarwan inda na bulala ne za a yi a wannan hadisi abin yake nuni kenan to shi ma wannan babin din hadisi guda ɗaya aka kawo a wannan babi shi dai ta'aziri kamar yadda malamai suka faɗa shine tsoratarwa a yi ma mutum abinda zai sa shi gobe ba zai aikata wannan laifi ba wani ma iya gani zai tsorata ba zai yi wannan laifin ba kuma aka yi ne akan laifukan da ba a sanya musu doka ta musamman akan wannan laifin ba babu haddi a wannan laifin babu kuma kafara amma ka ce ga haddi to wannan haddin shine za a yi in ka ce kafara za a yi wannan laifin shikenan shine za a yi a wannan abin nan kamar malamai suna ce daga cikin laifuffukan akwai mutumin da ya yi wasa da mace wanda ya ji daɗi da ita amma bai kai ga farjinta ba kaga wannan bai kai ga zina ba kaga ta'aziri za a masa ko ya yi satan abin da bai kai rubu dinar ba ko kuma ya yi satan abin da ba a hirzi ba akuya tana kiwo ya kama ta je ya sayar yanzu kaga ba maganar yanke hannu anan tunda ba a hirzinta ba ne to ya za a yi mishi sa sai mashi ta'aziri ko kuma ya yi ma wani ƙazafi ƙazafin kuma ba da zina ba shi ma aka kama shi akwai ta'aziri da za a masa irin wa'annan abubuwa duka su ne da sauran laifuffukan wanda ba su da abin nan wani hukunci da aka ɗayyade a shari'a ya musu shine ma'anan ta'aziri din hadisi na gaba ko babi na gaba kitabul aimani wan nuzur littafi da yake bayani akan rantsuwa da kuma alwashi aiman jam'u ne na yamin yamin ne rantsuwa guda ɗaya, aiman kuma ne ma'anan jam'insa nuzur shi ma jam'i ne na nazar ne, Allah ke faɗi yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika alwashin da suka yi don tsoron wani yini wanda yinin sharrinsa ya gami dukkan kowa to wannan shine ma'anan al'aiman ɗin jam'i ne na yamin kamar ko dama ko kuma rinzuwa saɓanin hagu sa yasar kenan ah, <coughs> Allah ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani hadisai da yawa sun zo sun yi magana a kan wannan sa'an nan ijima'i na malamai sun zo kuma malamai sun kasa rintsuwan zuwa kashi guda uku na farko rantsuwan da mutum ya yi ba tare da yin niyya rantsuwa ba sai ina wane wallahi yana nan lafiya lau watakila ba yana cikin bayi da lafiya ne amma ba da nufin cewa abin nan ba ko kuma ya kake wallahi lafiya wani ya saba duk maganar da zai sai ya rantsuwa ko gaisuwa ne sai ya abin nan zai gaida wani wani ya gaishe zai mai da amsa sai ya yi rantsuwa shine la ya'khidhukumullahu bil laghi fi aymanikum irin wannan shine ake kira laghawul yamin wanda Allah bai kama mutum da shi na farko kenan wanda aka saba ya zama al'ada ba da niyan karfafa magana da yake yi yayi rantsuwa ba sabo ne na yau da kullum sa'annan kuma shine mutumin da ya rantsa akan wani abu da yake zaton sa haka ne sai ya bayyana sabanin abin da yake zato wani zai ce a ah, ce maka zan zo wurin ka karfe hudu ka san motan shi sandi ne kalan bakin kala sai kawai kana zai sai ka ce wallahi wannan wani ne alali wata mota irin tashi ne to sai ya bayyana ba shi ba nan ma babu laifi babu kafara nan. an gane saboda ala karin ne ala ghalabati dhanni thumma tabayyana khilafu karin tsaye kan zananin zato da kake da shi sai ya bayyana sabani abin da kake zaton sa alawar sun ce wannan ma babu rantsuwa ai babu kafara a kansa sa'annan sai musul yamin shi kuma wanda mutum ya san da gangan ƙarya yake yi ya rantse da Allah don tabbatar da karyansa ta wannan ba maganan kafara a kansa an gane sai ɗaya wanda ake ba kafara wallahi tallahi zan yi kaza sai bai yi ba wallahi tallahi ba zan yi kaza ba sai ya zo yayi to su ake ake ma kaffara an gane na farko la gaul yamin na magana na sabo ba da niyan karfa magana ne yau da kullum amma malamai suna cewa bai kamata mutum ya maida Allah kullum maganan sa wallahi tallahi ina wani wallahi tallahi yana wuri kaza ya kake wallahi tallahi lafiya lau irin wannan ko wallahi lafiya lau bai kamata ba don sunan Allah yana girmama shi ne da mutum ya kiyaye sabawa da faɗin sunan Allah a kowane lokaci duk lokacin da zai yi magana wallahi wallahi ko da ke malamai sun je ba akwai sauki a wannan sai na biyu na zato da mutum yake tsananin zato ko wani zan bugo maka zan bugo maka kaza da karfe kaza sai ka gawa wallahi wani bugo to sai kana duba sai ga sai ba shi bane wani ne shi ma babu wannan matsala sai kuma na shi wanda ake maka fara mutum da ya rinsa ya kan wani wallahi la af'alanna zan yi kaza sai ya aikata ko wallahi la af'alu sai zo ya aikata don na ake makaffara ah, malamai sun ce mutum zai iya kaffara idan ya ga zai aikata abun da ya ce da ba zai ba zai yi kafin ma ya aikata wannan abu zai iya bari sai ya aikata zai iya bari zai aikata To amma kuma akwai rintsuwan da mutum zai yi akan wani abu na alkhairi wanda ya ce ba zai yi shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yanzu an fi so yayi kafara ya aikata alhairi duk wanda ya rinsa ya kawwani gurin alhairi ba zai yi shi ba sai ga yin wannan abu ya fi alhairi to yayi kafara daga nan yi wannan abun da ya rinsa ya kai saboda shi yin shi ne albir a wurinsa to duk lokacin da bir abun alhairi ya yi karo da wani sabaninsa za a ɗauki alhairi a bar yan to sai mutum ya yi kaffara wani sai wancan na da ganganci kan ya fi karfin a masa kaffara don ana kafara ne akan karamin laifi wanda kamar yadda a sallah akwai lokacin da mutum in ya bar abu sai ce yi sujjada kabli ko ba don gyara abin da ka bari akwai in mutum ya bar wani abu sai ce ba kabli ba ka fara sallan gaba daya ta ɓaci to haka maganan kafara take akwai wanda ba ta isa mata kafara ba akwai wanda za a mata kafara akwai wanda ta fi karfin kafara shi yasa ake kiransa eh, abin nan yaminul gamus tana nutsar da mai ita a wuta ita kam saboda ya san da ƙarya yake ya rantse da Allah da gangan wallahi tallahi ba haka abu yake ba ko ba wani bane yayi kaza kuma ya san wani ne da gangan to wannan shine ba ka fara a kansa laifin sa wurin Allah Allah ya alƙawari zai ɗanɗana masa azaba sai dai in ya tuba tuba na gaske Allah gaske zai iya gafarta mai amma asalin wannan abu yana nutsar da mai ita wuta an gane wannan shine hadisi mu na farko a wannan babi عن عبد الله عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة وإنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير wannan hadisi daga abdurrahman ibn samura radiyallahu anhu sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya gaya masa ce la tas'alil imara kada ka yadda ka nemi shugabanci Allah sa ba dan siyasa nan <laughs> ko kada ka yadda ka nemi shugabanci shine ma'anan imara ne. domin fa innaka in ha an mas'alatin in ka yadda har ka nema ka roƙa aka baka to kilta alaiha sai Allah ya baka daga kai sai dabaranka sai dabarunka kawai Allah ba ruwanci daga shi ne ma'ana wukilta ilaiha sai kai ka roƙa ba tare da abin nan aka baka to tafi ka yi dabbara kanka yadda za ka iya ka gawa yadda za ka yi amfani da ita sun ka shugabanci jama'a amma wa in utitaha min ghairi mas'alatin in a zaune kake kawai aka jawo ka kake zo ka rike wannan matsayi to u'inta alaiha Allah sai ya taimake ka akan wannan saboda yanzu ba kai ka roka ba wannan umurni ne na shi magana ne daga annabi umurni ne na Allah wa idza halafta idan kuma kai rantsuwa ala yamini akan wani abu fara'aita ghaira khairan sai kaga sabani abinda kai rantsuwa shi yafi alheri minha fakaffir to kai kaffara ay yaminika akan wannan rantsuwan wakil ladhi huwa khairun ka zo kai wannan alhairi ka rantsi kan abu za ka yi sai ga rashi ya fi alhairi to sai kai kaffara sai ba za ka yi ba karin rantsi ba za ka yi kaza ba sai ga yin ya fi zama alhairi sai kai kaffara sai ka zo ka <coughs> kai wannan abu shine abin da hadisi ke nuni akai kenan a wannan hadisi daga cikin abin da yake nuni musulmi a wasu abin nan haramun ne ya nemi shugabanci a wasu lokuta amma malamai sun ce abun ya da alaiha alhakamun hamsa wannan duk irin wannan neman shugabanci hukunce-hukunce guda biyar sukan shiga irin wannan yakan iya zama haramun yakan iya zama mustahabbi yakan iya zama sunna yakan iya zama halal ka nema yakan iya zama wajibi nema ka nema an gane Ibinu hajar a cikin fatahul bari sharhinsa na wannan hadisi haka ya kassama abun don akwai lokacin da zai iya zama wajibi ka nema sai kawo aya da annabi yusuf yake roƙon ij'alni ala khaza'inil ardi inni aminun hafizun ko ce ka sanya ni in kula da taskoki na ƙasa a lokacinsa saboda ni zan kiyaye ina da amana kuma zan kiyaye sai ce yaushe yake zama wajibi ka nema a lokacin da ka kalla kaga babu wanda yake da wannan kwaliti na rike wannan wurin sai kai in ka yadda ka bar wannan matsayin wani ya karba to mutane za su tozarta babu mai ilimin da zai iya gudanar da wannan ka kalla ka duba to nan ne wajibin ka gaje ka rike don ka kare mutuncin musulmai a wannan wurin an gane sai zama maka wajibi amma in ka ga akwai wani irinka akwai wani irinka akwai wani irinka sai ka ja da baya sai ka bi maganan hadisi nan kada ka nema an gane to sai a ba wanda ake gani zai iya riƙewa amma in ka ga babu wani sai kai ko kuma matsayi aka kawo shi to wanda za a iya ba kila ma ba musulmi ba in baka neman ba to sai ka nema don ka kare addinin ka akwai lokacin da rashin neman zai iya zama haramun an gane akwai lokacin da zai zama mustahabbi akwai lokacin da zai zama halal din kamar yadda abin da malamai sun kasa su kashe biyar Allahu akbar Allahu akbar Na'am wannan shi ne abu na farko da hadisi ke nuni ba a so mutum ya nemi kaman shugabanci kai tsaye yanzu ka ga maganan siyasar mu sai mu ce suna wani babi <laughs> eh akwai inda zai zama babin halal ne ka nema kaman aka duna maganan gwamna za mu zauna mu zura ido kawai mu zura hannu sai ba musulmi da zai zo nema saboda haramun ne ko dole to nema wajibi ne a irin nan wurin a ƙasa wajibi ne a nema mun ciya kamar na kaduna nan akwai ba wajibi ba ne mutum ya nema ko ba haka ba akwai irinsa da yawa da yawa da yawa da yawa ko ba haka ba mu yi tunani kila wani wanda ba musulma zai zo ya nema shi kansa bai da wani da yake gani shi ne ya fi kowa ko to sai ka bar irin wannan sai ka je to za ka yi aiki da hadisin annabi a nan a can kuma sai ka duba sai ka ce to nan kuma wajibi ne in fito don in kare abin nan dole musulmai su zai da mutum ɗaya wanda suka san zai kare musu ce a tsaya ko kuma akwai musulman su haɗu in ba su haɗu sun tsaye da wani ba suna koma to wani zai iya yin fitowa amma suka riga suka tsaye da wani wanda suke zatonsa mutumin kirki to kai zai ka ja da bayanan kuma nema zai iya zama haramun din an gane mhm. wannan shi ne mafi yawa abin da ake yi a neman shugabanci ba mutunci zai nema ba jama'a ne za su zauna su yi shura su ga mutumin da ya dace a fidda shi ya zama jagora a wannan aka gani zai iya yi saboda yana da sifofi iri kaza iri kaza iri kaza kowa ya kawo nashi sai a hada sai shi to gaskiya wani ana gani zai iya rike wannan matsayi sai a gaya masa to ga mu shi kuma sai ya karba to kaga wannan ba shi ya nema ba ma kuma Allah zai taimake shi a wannan amma in shi ya fara fitowa a nan to kaga ya nuna kuɗinsa akan mulki a fili irin Allah zai iya gaya masa shi ba ruwan shi je ya dabbara kansa shi yasa za ka ga wasu abubuwa din da mutum ya samu wannan matsayi ya hau sai ga ya rasa yadda zai yi duk mutane da suke tare da shi sai ga sun dawo ba wanda suke zagi sai shi shi ma haka ba wanda yake din sai wanda suke abin Allah ya ce to yanzu ba ruwana da kai kai ne zaka so yadda zaka yi ka jawo mutane dama Allah ne ke tura mutane su so ka su yi maka biyayya da sauransu in ya kyale ka da kai da dabarun ka shikenan wanda suka yi supporting suke tap mutuwa saboda kai yanzu su ne kuma abokan gaba da yawa mun gani a siyasunmu waɗanda suke ta mutuwa akan mutane a yi sai dai a mutu daga ana hawa watan farko shikenan sai ga sun dawo a gidajen rediyo sun suke zage-zage kuma mun ji shi fa ɗaya ba ba su biyu ba kaga dama ba don Allah suke yi ba ne Allah kuma sai ya kyale su da su da suka ɗora ɗin sai ya zama su suke faɗa mutane sai su tsaya da su kalle su mutane kuma sai sake dawo bayan su a yi ta abin nan insha Allah za mu tsaya dai akan wannan babi din sai sati mai zuwa ku ci gaba da wannan hadisi mu na farko akan wannan babi insha Allah hmm. sai dan tambaya sai babu sai yadda